gonna. mazuwa dawa mai ce zo da tunanin ba mai wa jama'a ƙarya ba. Samun bajirji ban talakawa Abdullahi Umar dan girma. Karwa da banza da birnin kebi mun bi maji kira ba wani kan Mai azamar aiki majalisa dan masanin raha ba ba. Sai dai yabo ba uban tafiyar mu gwamna a cikin babbar kewa. Gambon karfe ko ga aminci na kula kawo jaga. ba ko da mun samu labarin kungiyar ai suna kokari sosai sosai sun iya waka har da comedy suna yi yaran suna kokari mun samu labarin kungiyar kwarai ba ma shi ba wai kuna ganin irin ci gaban da an ka samu jihar Kebbi da bakin 2015 zuwa yanzu karkashin jagorancin matawallan gwandu sanata Atiku Abubakar Babu an ci gaba kwarai ko shakka ba shekari ba da ke ta dawo dare kamar rana ko ina mallaka haske duk inda kaje an kyautata wutar lantarki mallan ka diba ga yadda tallafi ga manoma an ka samu ci ga manoma sai murna a cikin da za mu zauna a komi an samu lokaci ne sabani ina abubuwan da sun kauce can baya bayawa kai kasan da gaskiya ce san ba ya ba ma ba wai ina su yi na ga gaba da kwana biyu ba kuma kuma ya kamata gaskiya tunan da ne ko salamu alaikum dan halaka ji an bar yanzu ko maka magana kan kuma wani sa wallahi ina da na ga shi da shi ya fara ji wallahi ina da ina da ina buga buga kasan yanzu abubuwa dan akwai ɗan matsalolin da nake ko bari musamman na ah, katin eh, abubuwan sun mamma ina yanzu ina zuwa makarantar zamanin almajirai ina zaƙo matasa waɗanda suna kai shekara sun da su ya buga da su zama shekara kasu ko gwamnati ya kamata a ce matasa kowa ta yanzu ya ta shi buga buga a ina kokari in makaranta ko gara a a yi da yi da da Allah ya ce da ya san wanda babu wani iya abu ne ne ya ce jira muhammadu buhari ya ce canji da fara da shi. ga mutane mun zauna muna ta bakin buhari bai koyi buhari bai koyi kai ka jika kai aiki ne wuce irin gudun ma ka ba ka ba najeriya haka wadanda abubuwa na da kamata sai makarantar gaba ɗaya ka ba, buhari ba gaba ɗaya gaba ɗaya ma ai ka ga akwai masu shekara goma cikin makaranta mm. ana magana masu shekara sha takwas zuwa sama waɗanda ya kamata a san waɗanda sun da ita mata ta da wai kuna ganin yadda yan takara sun kai kuruwa wurin kuje daga tafiyar kalgobin za wai kuna ganin wani santa mutane sun yi wa kowa sun kuje daga kuna ganin wani santa bana gaskiya magana gaskiya in an kai magana cancanta a kuje da birnin kebbi kalgobin za babu kamar honorable engineer abdullahi umar faruk mutum ya yi ga da allah ya ji malam ya kaka ta tabbatar haka nan wani tabbaci gare ka wanda za ka faɗi ma mutane ko kuma ka faɗi mana mu cewa Abdullahi mutum ya cancanta gaskiya magana gaskiya ya ana magana cancanta mm. honorable engineer Abdullahi Umar Faruk Muslim shine wanda ya fi kowa cancanta a kujerar birnin ga Kebbi ta domin me honorable engineer Abdullahi Umar Faruk Muslim mutum ne mai kamata gaskiya domin ban man cewa 99 kasan lokacin 99 babu Allah. to mm. honorable engineer Abdullahi Umar Faruk Muslim bayan ya aje aiki shekara guda da wata shida albashi na shiga cikin account ne bai sani ba lokacin da ya je banki ya gano cewa kuɗin ana biya ne kuɗin albashi ke kara guda da wata shida cikin account ne hakan ga domin tsoron Allah haka ta tsoro kuɗi na marasa cikin account ne kun ko san yanzu samun mutum irin shi gaskiya ah, sannan ba ma shi ɗewa yanzu ka duba ga irin tun lokacin da honorable engineer Abdullahi Umar Faruk Musulun ya fara siyasa gidan shiga gida guda gare na gado na nan da in ka te abuja gida guda gare na gwamnati in yanzu ya baku jera yana barin yana barin gida sannan mota mota ga mota hawa ina tabbata maka mota guda ga wani wajen gina abuja eh, to ka ku ga a samu dan siyasa kamanta gaskiya duk cikin waɗanda da sun hito masu shige da birnin kai da karbo manza ina tabbatar da cewa hannun sun ne abu da su wanga ya nuna don talakawa ya taimaka gaskiya inda ya haka na to gaskiya ba babu jayayya gaskiya muna bayani inda ya haka na babu jayayya dama ka san in baka san mutum ba baka san umarni ba sai kana tare da wanda ba ma nan ɗin tsaya ma ba ai munan babu abin da muka so ga shugaba ga wanda muka zaɓa zama to na tsaye ne mun aiki wani abu injiniya abdullahi umar faruk musulun ya yi aiki sai da abu umar faruk musulun ya gina asibiti ya yi bohol bohol na ruwa ya gina makaranta ya abu gara ga hannato gashi na musulun dun makaranta dun makarantun ya raba ba ba alaji sannan wani injiniya abdullahi ba da jimawa ba ya ba da na ya ba da in jimuka duk shekara wannan ka'ida ta shekarar duk ya raba haka ko ba ko da jimawa shekarun jiya rabo su guda goma sha shida ga ina ganin birnin kuma wanda bawa Allah ya ƙara miki a insha Allah ai muna muna bayani da insha Allah ya tabbata muna ne to yanzu dai kun yarda da shi magana a ah, mun yarda mun yarda babu jayayya to Allah ya muna bayani amin Allah ya muna Gracias.